Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 22 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kumasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku je cewar an gudanar da bokin haɗin kan ƙasar Kamaru duk da cewar ƙasar da tana fama da rikicin masu rajin ɓallewa da ƙasar. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin ciki wato shirin na cikin ciki da gaskiya. Akwai kuma shirin jaridun Kamaru ɗin da kuma sakonni da kuke aiko mana. Bayan haka za mu kawo muku nasihar watan Ramadana amma duk sai an gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. 'Yan majalisun Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakin barazanar ƙasar Iran da ke yi bayan da tawagar jami'an tsaron ƙasa ta gwamnatin shugaba Donald Trump ta gabatar da bayanan sirri ga 'yan majalisun Amurka baki ɗaya jiya talata. sun bayyana mana yadda barazanar ƙasar iran take da bambancin wadda aka gani a baya kuma kai hari kan amurka da abokan ƙawancen tunanin tafi a cewar sanatan jam'iyyar republican lindsey graham na jihar south carolina ya faɗa wa 'yan jarida bayan wata ganawar sirri da ya da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da makaddashin ma'aikatar tsaro pat shanahan da kuma shugaban hafsin hafsoshin dakarun ƙasar janar joseph dunford akwai alamun takala daga iran da waɗanda take ingizawa a cewar shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai michael mccall na jihar texas ya ci gaba da cewa tabbas muna da damuwa akan sojojinmu waɗanda ke fuskantar barazanar iran da kuma yiwuwar kai masu hari musamman ma a iraki sai dai kuma ra'ayin 'yan jam'iyyar demokar ya bambanta kan wannan batun da kuma abin da ya sa gwamnatin trump ta kara matsa lamba kan gwamnatin iran da masu goya mata baya a gabas ta tsakiya. Wasu mazauna garin Wau na kasar Sudan ta kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ciki da wato ake ci gaba da yi. Da yawa daga cikin fararen hula yanzu sun ce ba sa tsoron ganin wani mai kaki. Amma kuma 'yan kasar sun yi kira ga gwamnati da tafiya sojoji albashinsu akan lokaci ta yadda ba za su shiga yin wasu abubuwan da ba su kamata ba domin samun kuɗin da za su ciyar da iyalansu. wasu ƙungiyoyin agaji biyu masu zaman kansu da ake kira sepa wall da cepo masu kula da ci gaban zamantakewar al'umma sun yi ta shirya tarukan karawa juna sani a garin wau cikin shekaru biyu da suka gabata don farfaɗo dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula a wani taron da a gudanar jiya talata akan halin da ake ciki kan dangantakar da sojojin da fararen hula a yankin wau mazauna yankin sun ce lamura sun daidaita yanzu kuma yanzu ba wani bakon abu bane a ga sojoji da fararen hula suna kafaɗa da kafaɗa suna sayayya tare da yin tafiye-tafiye to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an shiga lata masu zanga-zangar goyon bayan 'yancin zubar da ciki a amurka sun gudanar da zanga-zanga a fadin amurka ciki har da wajen kotun koli da ke a birnin washington dc an shiga zanga-zangar ne bayan da wasu jihohin amurka suka samar da dokokin hana zubar da ciki a jihohinsu masu ra'ayin rikau lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun koli ta yanke a 1973 inda aka halarta zub da ciki a faɗin amurka dokokin sun samar da tsauraran matakai sau da yawa an kayyade zubar da ciki ne cikin 'yan makonnin da ɗaukansu ciki kuma wasu lokutan ma kafin mace san cewa ta samu cikin wasu ƙungiyoyin rajin 'yancin zub da ciki ne suka ɗaukar nauyin wato suke daukar nauyin zanga-zangar da ake ciki har da ƙungiyar aclu da plan parenthood Kungiyoyin a faɗin Amurka sun bayyana cewa yadda ake haramta zub da ciki yana ɗauke wato yana ɗaukewa mutane yancin su na yin abin da suka ga dama da jikinsu. Mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na ƙasar China da ake kira Huawei ya yi watsi da matsayar da Amurka ta ɗauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar. a wasu jerin hirarraki da aka yi da shi da wasu kafafen yada labaran cikin gida a jiya talata rang Vengfe ya ce matakin da gwamnatin shugaba trump ta ɗauka ya wato ya raina kwarewar da kamfanin ke da shi na cigaba da ayyuka da ƙera sabbin wayoyin salula da ingancin su ya kai karfin wato 5g umarnin da shugaba trump ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cigas ga fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar wawe a nan gaba lamarin da ka iya shafar bunƙasar kamfanin a faɗin duniya da kuma yunkurin da yake yi na tserewa kamfanin samsung na ƙasar koriya ta kudu wanda shine kamfani mafi girma a duniya da ke ƙera wayar salula a jiya litinin kamfanin google ya bayyana cewa zai yi takaita damar da yake ba kamfanin huawei na shiga sahun wayoyin ƙera android labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc jamhuriyar kamaru ta gudanar da bukin cika shekaru 47 wanda na haɗewan ɓangarorin ƙasar guda biyu bukin ya tattaro mahalarta zuwa filin fareti na may 20 boulevard a birnin yawunde duk da cewar a yanzu haka kasar tana fama da rikicin masu rajin ballewa domin su kafa kasa mai cin gashin kanta daga birnin yawunde din ga wakilin muhammad awal garba da karin bayani an gudanar da bikin haɗin kan ƙasar jamhuriyar kamaru karo na 47 an da bangarorin ingilishin ƙasar da sashin faransancin ƙasar suka game kawunan su tun a shekarar 1961 amma a 'yan shekarun nan matsalolin rashin jituwa a tsakanin su yana neman raba kawunan al'umman ƙasar na jamhuriyar kamaru wanda ne sa na tambayi alhaji mutari babinda mazauni ne a bangaren 'yan awara ko ya suke kallon wannan bukukuwa da ake gudanarwa a faɗin ƙasar karo na 47 abin da za ka gane shi ne ka ce kusan shekara uku ana nan yaƙi ake nan kashe-kashe ta duka bangare kone-konen gidajen mutane shi wahala shi ta kai haƙƙin adama da yake faruwa ta wannan sashen ta yaya mutumin wanda yana gani cewa ana take masa haƙƙinsa zai ji daɗin zuwa wani biki ko yin wani eh, shagali na jin daɗi haka wannan duk ba zai yiwu ba saboda hakan nan banda ma 'yan awara sun kira cewa kada mutanen wannan bangaren su fita su je ga yin wani biki mutane ma kansu a zuciyarsu bai nan da wannan bikin domin ainihin abin da yake kawo muskila abin da ya hada wayannan mutane biyu masu yaren turanci da masu yaren faransa shine aka take shine wayannan mutane suke magana kai cewa gara fa an duba wannan abin an gani sai kuma ta bangaren jihar arewa mai nisa an da maharan boko haram suke addaban al'umman kasar jamhuriyar kamaru na tambayi dan jam'iyyar adawa ne a birnin yawunde alhamdulillah lallai biki ya samu farko muhammad awal inda abokanai adawa mu ma ba su ta haka ba wallahi yara samari sun fito da yawa da mata da yara biki kan ya samu karkuwa sosai wallahi tallahi wani ya ce zan zo in ga mai kasa na domin tabo ala cewa ya mutu ya mutu a rezo sosiyo kuma ya zo ganci ya tabbatar da shi kai ba su karo ce ma wannan biki ba don daga cikin kungiyar mu kungiyan eh, mu na na FNC Anglophone ba min da na da suke cikin mu su yi kuma su da yawa su suka fi yawa ma daga cikin mu lalabijin ta bakin ɗaya daga cikin tsakanin 'ya'yan jam'iyyar eh, dpc masu mulkin ƙasar ta kamaru abin ya faskara muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru mu haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu imta ne a cikin hairu. Tuma da la'agai da Muhammad Awal Garba, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. madalla da fata an shakata da wannan wakar sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha ɗaya na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum tun a farkon shekarar 2014 ne shirin ciki da gaskiya fara kawo muku takaddama da ta barke tsakanin wasu fulani guda goma da kuma alkalin kotun shari'a da ke garin zingera a jihar Nejan Najeriya mai suna Aminu Balaraba Kagara. A wancan lokacin da yi fulanin sun zargi alkali Aminu da kwashe musu shanu guda 259 tare da tumaki guda 187 inda fulanin suka ce yayi gwanjansa a kotunsa da ke garin zingeru domin biyar diyar hannun wanda ɗan uwansu ya sare ma hannun daga bisani dai gwamnatin jihar Nejan ta sanya kwamiti ƙarƙashin ma'aikatar shari'ar jihar bayan kwamitin ya gama bincike ne ma'aikatar shari'a ta jihar ta yanke hukuncin sallamar alkali aminu balaraba kagara daga aiki a wancan lokacin yayin da bangaren fulanin kuma suka yi ta kai komo saboda babu wani abu da aka ba su sakamakon kwashe musu dukiyarsu da aka yi to sai dai yanzu allah ya yi wannan takaddama ta kawo ƙarshe ko na ce ta zo ƙarshe sakamakon sanya bakin wani basarakin masarautar kagaran mai suna alhaji ahmed garba gunna dan majan kagara kuma dagacin gunna basarakin ya gayyaci fulanin ne ya ba su haƙuri da gudunmawar naira miliyan uku tare da buhunan dawa guda goma domin tallafawa rayuwarsu haruna suleiman otono shine mai magana da yawon fulanin to gaskiya alhamdulillah mun gode ma allah kwarai da gaske yau shekara biyar kenan muna ta faman gwagwarmaya Eh, kuma allah ubangiji ya sa yau an kawo ƙarshen wannan al'amari karkashin dan majin kagara dagacin yakila alhaji ahmed garba gunna gaskiya ya yi kokari kwarai da gaske da ya shigo cin wannan al'amari kuma shi ya sa kanshi wannan sulhun ba wai gwamnati ta sa shi ba shi ya shigo da hannun shi da karfinsa ya ce zai taimaka ma wayannan mutane kuma ya cika alkawalin da ya ɗauka kasa da sati ɗaya da ya kira mu ya nemi ya magana da mu muka zauna muka sasanta a gidan shi muka amince da bukatan shi kuma ya ba da gudunmawa alhamdulillah to kaman ya aka sulhun ya kasance akwai wani gudunmawa da aka ba ku ne ko kore eh gaskiya ya ba da gudunmawa ya ba da gudunmawa kuɗi da kuma hatsi buhu goma kuɗin nawa kenan eh ya ba da naira miliyan uku mutum goma wannan su ya kama zai samu naira dubu ɗari uku uku kenan to kana ga wani abu zai taimaka sosai wajen inganta rayuwa to alhamdulillah ka san mutum baya yin bari ya kwashe duka duk da yake dai gaskiya ba haka aka so ba to amma tun da aka faro wannan al'amari ba mu taba samun wani wanda ya shigo cikin wannan maganan ya ce ga wani abu ba tun farkon zon mu da muke wannan gwagwarmaya shi kadai ne mutum na farko kuma shine mutum na karshe wanda ya ga dace ya shigo domin ya shiga cikin wannan al'amari kuma ya taimaka kwarai da gaske alhamdulillah yanzu kana ne yanzu tsawon lokacin nan ba wani babban mutum ko wani da ya muku tallafi irin wannan gaskiya babu wani mutum da ya taimaka mana da wani abu mun bi mutane iri-iri har dan majalisar jihar mun bi shi dai ya iya nashi kokari ya gabatar da magana a gaban majalisa kuma har suka nemi mu janye magana za su san abin da ya kamata su yi to har a zuwa wannan lokacin babu abin da suka yi sai satin da ya gabata da muka ɗauki matakin cewa Eh, idan har hukuma ba ta yi wani abu ba domin mutanen sun fusata sun nuna cewa idan har hukuma ba ta yi wani abu ba to gaskiya za su ɗauki matakin tarwa tsaka gara to wannan al'amarin ne ja hankali na kuma na zo na kira taron manema labarai na gaya ma duniya cewa ga abin da matakin da mutanen nan suka ce za su ɗauka kuma mun ba hukumomi sati biyu idan har ba su yi wani abu ba a matsayi na haruna suleiman utona da ke wakiltar waɗannan mutane zan janye hannuna a cikin wannan al'amari saboda abin zai kai ga tashin hankali to jin wannan al'amari wannan bawan allah alhaji ahmed garba gunna ya shigo cikin wannan magana kuma ya bada wannan tallafin to yanzu babu wata ja'in ja tsakanin ku da aminu balaraba ka gare a gaskiya babu wani ja'in ja mun zauna mun sa hannu gaban manyan mutane kuma mun amince da sulhun da aka yi saboda kamar yadda na faɗa farko mutum ba ya yin bari ya kwashe duka to mun hakura ba haka muka so ba gaskiya to amma miliyan uku da aka bayar zai taimaka dai hakanan su dan taimaka ma rayuwarsu gwargwadon hali shi ma dai ori muhammadu yana daga cikin waɗanda aka baiwa wannan tallafin ga abin da yake cewa a sai in ce ma shi mai girma dan majan kagara da ya shiga wannan lamari har Allah ya sa aka cimma sulhu da shi ba ni mancewa da shi barista namu Muhammad Esuru don shi ya ta kai da kawo wa ɗawainiyar mu baya ba iyaka ba za mu iya gane ma abubuwan da ya yi muna ba na taimako to da shi shi harunan da shi ke ta yanzu ko da za a yanka ni nan da shi harunan nan da ke magana a yanka shi a ɗauko yuka za a yanka su ba zai bai iya sanin iya zuwa gidanmu da ya yi na ba mu haƙuri akan wannan lamari don Allah don annabi dai mu yi haƙuri mu saurara shi na nan dai kan lamarin nan. yanzu yanzu yanzu an kai ƙarshen wannan magana yanzu babu wani matsala tsakaninku da Aminu Balaraba ka gari. a babu ba mu da wani matsala tare da shi yanzu kai ba tsari da kai da kawo da kai ma kai Allah ya saka maka da alheri. To ko me yasa wannan ke ɗauki wannan mataki? Ga abin da dan majan kagara Alhaji Ahmed Garba Gunna ya bayyana mana. To ita kasan fitina ta inda ta taso maganin ta Allah. A lokacin da Allah ya ga dama zai amfani da kai saboda ka warware wasu matsaloli da suka tabu jama'a su a lokacin da za ka shigo. Lallai ba wai ban san da matsalar nan daga farko ba. Amma ina ganin magana tana hannun hukuma. Bayan da za a yi wani ya ce zai shiga abin da take kotu. so bayan an janye ishu din daga kotu sai na ga lallai lallai dole mu amfani da dama da Allah ya bamu mu shigo duk wani mutum da ke kasan kagara idan ya shiga matsala to mu ma mun shiga duk wanda ya samu cigaba gaba to mu ma mun samu ci hujja na kenan to ganin wani abu tun kusan shekara biyar sai yanzu duk can da kamar dai ka ce dai batu yana hannun shari'a a hukuma amma babu wata hikimar da kuka yi don ku kwantar da wannan wuta tun da wuri to kai kana gana ana iya shige a judiciary gaba abu na gaban hukuma suna shari'a to kai awa za ka shiga dole sai idan ta fita daga hannunsu shi sa ko kafin in shiga din sai da na tabbatar da cewa ba sa gaban alkali suka ce ba sa gaban alkali dalilin da ya sa na shiga kenan na yi ruwa na yi tsaki to gashi har ka ba su gudunmawa wani karin suke za ka yi akan gudunmawar da ka ba su to gudunmuwa ai wannan ma dan dai kun shigo ciki ne ba tsari kana cikin na farko waɗanda aka ba gudunmawan da yawa a haka a titi ma an yi Allah ya yi su da yawa kuma duk inda Allah ya ce ya baka dan ka bayar ne in kuma Allah ya baka ba ka yi tunanin taimaka ma na ƙasa da kai da mabukaci ba to ka tabbatar da ta sai ka kai ma Allah bayani hujja ne ke menene ka'idojin sulhun da kuka yi tsakanin ku su wayannan mutane da shi aminu akwai wata ka'ida da aka shimfiɗa eh lallai mun tabbatar da cewa a samu fahimta tukuna nan bawan kina manya su shiga cikin maganar nan da muka zo muka zauna muka warware su da kansu ma ba su san zan ba su tallafi ba bayan mun gama bayani gaba ɗaya in ka duba gaba ɗaya su ma sun tashi sun ce wannan zama ma ya wadatar da su ba sa ba su san ma zan ba su komai ba tunda kaga ko lokacin da na ce to ga gudunmawa ai ga mamaki a zuciyarsu kaga yadda fuskan su ta nuna because ba abin da suke tunani bane so fi sabilillahi ne wannan tsakanina da Allah kuma na san caruwar dina na gurin Allah ba wajen wani mutum ba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 da a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wato sharhin jaridun ƙasar kabaru. Zan fara shirin jaridun namu ne na wannan mako da jaridar Mutation an da tawato mana cewar ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru a Tanganji ya ce tattaunawa da za a yi da bangarorin 'yan awarin kasar zai samu karbuwa musamman ma tun da masu dauke da bindiga sun fara ajiye makamansu. Sai kuma jaridar Integration an da ita kuma ta rawaito mana cewar shugaba biya yanzu dai ya rufe bakin 'yan kasar jamhuriyar Kamaru na jiritan da ake yi cewar ya kwanta dama a yayin da shi da kansa ne ya warke halarci taron da ake gudanarwa na haɗin kan ƙasar jamhuriyar kamaru a babban birnin ƙasar yawunde wanda ƙasar ta haɗe tun shekarar 1961 na bangaren ingilishi da kuma bangaren faransancin ƙasar an da suka ɗaura aure amma a 'yan shekarun nan igiyar auren nasu yana nema ya tsinke sai kuma jaridan leju an da ita ma ta zai gunta mana cewar tsakanin ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru da firayim ministan ƙasar 'yan asalin bangaren 'yan aware ne amma yanzu sun fara samun takun saka kan yadda za a samu hanyoyin tattaunawa da masu ɗauke da bindigogi tun da rikici ya kunno kai a bangaren na 'yan aware sai kuma jaridar economy an da ta shaida mana cewar kamfanin jirgin saman ƙasar jamhuriyar kamaru kamerko suna neman rufe harkokinsu a faɗin duniya domin ba su da isasshun kudaden da za su gudanar da harkokinsu jaridar kamarun tribune ta ce shugaba biya ya yaba wa al'ummar ƙasar jamhuriyar kamaru wajen irin yadda suka karbi bikin haɗin kan ƙasar na wannan shekarar ya ce yana fatan cewa za a ci gaba da sasanta rikicin da yake faruwa a bangaren yan aware wanda tsiraru suke neman bata mana zamantakewar mu sai jaridan le point an da ita ma cewa ta yi ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musta beti asomo ya samu yabo daga wajen shugaban kasar jamhuriyar kamaru kan matakan tsaron da ya dauka a ranar 20 ga watan mayu tara, a yayin da ake gudanar da bukukuwan haɗin kan ƙasa a jihohi goma na faɗin kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridan namu ne na wannan mako da jaridar Le Voix du Centre an ita ma ta gulmuta mana cewar 'yan ƙasar jamhuriyar Kamaru mazauna a ƙasashen Turai sun fara kosawa da gwamnatin Mustabiya an da suke buƙatar tisasa masa shi da makarabansa da su kokari su bar madafun ikon ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana. alaikum sashen Hausa na murin Amerika. Sunana dan Asabe mai fata ya wuri. Yau ina so in yi saukaci dangane da halin da arewacin Najeriya ya samu kansa a ciki na kashe-kashe ba dare ba rana. Kyau jama'an tsaron Najeriya abin da ya ci duma baya barin awai. Halin da talakan Najeriya yake ciki hali ne na tausayi da ban tsoro da firgici talaka ya je gona an same shi an kashe an biyo shi gida an kona masa gida an sace masa dabbobi duk da najeriya mun sani muna da hazikan sojoji waɗanda suka yi yaƙe-yaƙe a ƙasashe da dama na afirka kuma aka samu nasara to abin mamaki sai ga wasu 'yan tsararru waɗanda ba su da horo na soja sun gagari sojojin najeriya don sai in ce sun gagare su wanga abu ba yau ba ba jiya ba an jima ana yi amma har yanzu wankin hula yana neman ya kai sojojin najeriya dare to gaskiya fi sabilillahi a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka domin wanga mataki da ake bisa kai to gaskiya kwalliya bai bata biya kudin sabulu ba ya kamata a sake lale a sake lale da fatan za ku tashi lafiya. Salamu alaikum warahmatullahi barakatu VOA mai magana Aliyu Imam Aboki daga Kayama jihar Kwara Najeriya. Don Allah ina so in kira ga yan uwana musulmai musamman wa'anda za su fita sallar tahajjudi nan da kwana uku ko hudu idan Allah ya nuna muna saboda nan ne goman karshen azumin eh, watan azumi to da Allah ina kiran su musamman wa'anda suke cikin wurin da babu tsaro sosai to kar su takura kansu ce dole sai sun tafi masallatai inda nafila ne su tsaya na a gidajensu su ci gaba da nafilfilinsu su rogi Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a mu maimakon su ce dole sai sun je masallati saboda ita lalura tana kau da koda farin lama ma abun da yake nafila assalamu alaikum sashen hausa radio america suna na annan joja kadara jihar Niger Nigeria ina kira ga mutanen basari ta kiran jihar Katsina akan masifan da Allah ya kawo masu muna fata Allah shi yaye masu wannan masifa don Allah don annabi jama'a basari su yi hakuri mu koma ga wasannin Allah mu yi addu'a mu roki Allah Allah su yaye maku wannan masiban da ta faɗo muku da wanda aka kashe wurin zanga-zanga Allah ji kansu Allah sa mutuwa hoci ke. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdulmumin Sarkin Zangon Tamale Ghana. To alhamdulillahi wato muna cikin wata mai albarka watan Ramadan wata wanda yake ya lullube bayan Allah duk duniya baki ɗaya da rahama na Ubangijinmu Allah. wata ne wanda yake Allah ya mana zancensa cikin Kur'aninsa mai girma da yake ce mana ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wato Allah na kira ga muminai baki daya ya sanar da mu cewa ya faranta mana yin azumi cikin wanga wata mai albarka kamar yadda ya faranta ma al'umman da suka shuɗe hakikatan in mun bi muka yi yanda ya kamata za mu samu tsoron Allah to ashe cikin wanga aya ma za mu fahimci cewa sababiyan a farata mana yin azumi don tsoron Allah mu samu kusanta da Allah kuma watan Ramadan wata ne wanda yake akwai al'amura daban-daban da ke ciki wanda yake in mun tabbata shi za mu samu biyan bukatunmu na farin shine cewa kowane ɗayanmu ya tashi da azumi muna cikin hali ne na azumi bi mana ka hana kanka ci da sha ganinka da jinka da abin da zaka hurta duka ya zancewa duk gabobinka da komanka mana azumi ne to yin haka nan nan zai baka kusanta da Allah da'ima hankalinka kana falka kana tunawa da Allah kana samun kusanta ga Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da fatan an amfana da wannan nasiha yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice 'yan majalisun Amurka sun bayyana mawamantar ra'ayoyi kan matakan barazanar ƙasar Iran ke yi bayan da tawagar jami'an tsaron ƙasa ta gwamnatin shugaba Donald Trump ta gabatar wato ta gabatar da bayanan sirri ga 'yan majalisun Amurka baki ɗaya a jiya Talata. Sun bayyana mana yadda barazanar ƙasar Iran take da bambancin wadda aka gani a baya kuma kai hari kan Amurka da abokan ƙawancen tunanin tafi a cewar sanatan jam'iyyar Republican Lindsey Graham. na jihar south carolina ya faɗa wa 'yan jarida bayan da wata waga sirri da ya yi da wato da yi da sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo da mukaddashin ma'aikatar tsaro pat shanahan da kuma shugaban hafsan hafsoshin dakarun kasar wato janar joseph dimford wasu mazauna garin wau na kasar sudan ta kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na yau na wannan safiyar sai kuma can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da shirye-shirye baki ɗaya yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma solomon abu wanda ya shirya ba da umarni da injiniyanmu na wannan hantsi wato mr darwin smith baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum